لئلا يعلم اهل الكتاب الا يقدرون على شيء من فضل الله وان الفضل بيد الله وان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء Wallahu, dhul fadli العظيم hakika mun bayyana muku irin falalar mu mai girma da muka yi muku na abin da muka tanada muku ya ku muminai lada wadda ake linkata don ma'abota littafi waɗanda suka gabata daga cikin yahudu da nasara su sani cewa ba su da iko da wani abu daga falalar Allah ta yadda za su ba wanda suka ga dama su hana wanda suka ga dama kuma don su sani cewa falala tana hannun Allah yana ba da ita ga wanda ya ga dama daga cikin bayinsa hakika Allah ma'abocin falala ne mai girma ga wanda ya keɓe daga cikin bayinsa wanda ya ga dama